siyasa dai mun kuma lokaci ya zo ta ƙare kamfe ya ƙare ina kira da ƙwannawa sun san mu duka eh, ɗiyansu muke yannai muke ƙarnai muke ga wasu ina fatan wannan zaben a yi shi lafiya lau kuma a yi shi cikin adalci To bada yankin kwanni kana ganin a ƙasa baki ɗaya baka da shakkar cewa za a yi wannan zaben cikin adalci da kuma inganci? To duk dai zaɓuɓɓukan da aka san an taɓa yi cikin adalci aka yin su. Kinan ban da shakku ya dace a ce a ga tausan al'umma kuma a yi su lahiya lau ga wanga lokacin. Ni sunana Hajiya Kadi, eh, 'yar takara deputy. kamar 'yan majalisar dokoki to ya kike ganin irin goyon bayan da ku mata ke samu ko ba ku samu to mu dai muna sa rai mata su hitowa da fifi su yi zabe kuma allah ubangiji ya sa su yi zabe na gari idan aka tambaye ki a wato makomar mata a siyasa musamman a nan yankin kwanni ya za ki bayyana shi to mata cikin siyasa a wajen fannin kwanni wasu jami'u suna dama da mata hmm. wasu kuma mata baya suke mai da shi amma mu dai a nan lumana afirka mata suna ciki tare da su aka dama duk abin da za a yi tare da mata aka yi shi shafa'atu me za ki ce game da siyasar nijar to ga munan dai muna ta fata da ubangiji allah ya nuna muna kuma allah ya ba mu sa'a da rabu yanda muka doka muna so ubangiji allah ya nuna muna mun yi farin ciki mun ji daɗi mun tausaya mu waɗanda ke tausaya mana kuma ubangiji Allah ya nuna muna mun kare lahiya muna fata ga Allah shi ba mu sa'a da rabu amma wasu matan na kokawa cewa idan suka tsaya takara ba a zaben su a yankin na kwani an fi zaben maza to wannan kuma matsala ce kenan ba mu iya ganewa ko mine ba mu iya gane wannan matsala amma mu gaskiya muna da mata